Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun ji yadda hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar annobar cutar kwalara a ƙoƙarin da take yi na daƙile yaduwar cutar kwalara. Hukumar NCDC ta samar da rukuni na masu ba da agajin gaggawa. Kawo yanzu dai hukumar ta tabbatar da mutum 63 ne suka mutu sanadiyar cutar, yayin da ake zargin mutum 2,200 suka kamu da cutar. Dr. Muslim Bello Katawa Tagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana bayani game da illolin cutar kwalara. Daga cikin manya-manyan complications sun sun hada da acute kidney injury shine yayin da kodan mutum ta bar yin aikin da ya cancanta. Hakan kuma ya jawo ne saboda rashin abun da za ta yi aikin da ya cancanta da shi. Shi wannan koda din wato Allah ya bamu guda biyu ne. Daga cikin manya-manyan aikin shi shine ya tace jini ga baki daya. Aka ce ya tace jini ya kasance ya wanke shi ya fitar da abun da ba bukata ta tsari kuma ya maida maida mana da abin da muke bukata so dama kuma abin da ke fitar da jinin nan shine Bon Maro wato bargon kashi kenan to amma yayin da ya kasance cewa Bon Maro ya fitar da jinin da zai iya amma kuma babu isasshen abinci da isasshen ruwa na carbohydrate protein minerals vitamins tare da sauransu to tun da mutum yana bayan gidan wannan abincin yana aman wannan abincin to sai kasance cewa jinin da ya kamata a zo a ce wannan kodan ta tace ba wani isasshe bane to sai kasance kodan ta fusata ta gagara yin aikin da ya kamata na biyu saboda yawan yin aman da mutum yake in ba ba an kiyaye ba akan iya samu wani abu shi aspiration pneumonitis wani condition ne yayin da mutum ya kasance yana yin amai ya yawa ko kuma yayin da ya zo in haɗin yawo sai wani ɓari daga cikin amin ko da ɗan kaɗan ne a madadin ya fita sai ya kasance ya shiga cikin huhu to automatically mutum zaka ya fara tari ya fara shiga wani hali kuma wanda ake tsoron wannan halin kar ya faru Allah ya sauke na gaba akwai cholera sika shi ma complication ne ko kuma shi ma illa ne wannan cholera din wanda bai kamata a ce an yi wasa da shi ba saboda yawanci yakan iya presenting ne da babban alaman da bai dai cika aukuwa ba amma aka gani ya kamata a tsoruta wanda shine kuma mutum ne yake da kwalera amma kuma cikin shi sai kumbura saboda wannan gudawan bai samu yayi gaba ki ɗaya ba sai kasance cewa cikin yana ta kumbura saboda ruwan jikin nashin ya tsaya a hanji shi ba ya basu ba to hakan yakan iya fusata sassa na jiki irin na kwakwalwa hanta ko da zuciya sai kasance sun da yin aikin da ya kamata saboda irin wannan tittin jikin nashin da ya gagara fitarwa to wannan dai kamar yadda na faɗa is a rare condition wato ba a cika samun shi ba amma shi ma abu ne wanda ya kamata a ce an sa ido a kai kuma an kiyaye kiyaye shi saboda yayin da mutum yake da shi akan samu yawan mutuwa shi ma daga wannan wani babban abin da ya kamata a ƙara tunawa shine yayin da aka ce mutum kwallar nan ya shiga bakin shi ba wai a take a lokacin bane zai fara gudawa, a'a har sai ya yayi wannan nunkon da na faɗa din na cikin hanji kafin kuma sai ya zo ya fara nuna alamun da na faɗa na su amai da gudawa tare da rashin karfi da dai sauransu bayan amai da gudawa shin cutar kwalara tana zuwa da wasu alamu wasu alamomi kuma wanda mutum a gida ma zai fara gani wanda yake nuna mutum yana da kwalara ko da bai ma ce maka yana amai amai da gudawa ba babban shine akan samu irin su barin fatan mutum na baki a madadin ya ji yawu sai ya ji ya bushe ga baki daya saboda ai abincin da muka ci da ruwan da muke sha ne yake sa har a samu yawu wato shi salivary gland kenan har ya fita da irin wannan saliva din da muke da shi to babu ma abincin babu ma ruwan duk mutum ya yi gudawansu duk mutum ya yi su so a dalilin haka sai kasance cewa shi ma yawun da mutum ya kamata a ce ya iya magana da shi ko ya iya tauna abinci da shi sai ka samu gabaki daya babu wannan yawon na biyu kuma a cikin su akan samu idan mutum sai kasance ko yana so ya kuka ma babu wannan wato ainihin hawayen saboda me sa ruwan jikin shi ya gama tsotsewa ga yayi rami rami sosai wannan rami ramin nan yana indicating mutum cewa yayi losing acute wato ainihin fluid ne na lokaci cikin kankanin lokaci kuma abu ne wanda ya kamata a ce an tsananta an sa ido a kai so da ga mutum yau kun gaisa da shi lafiya kalau washe gari kaga ya rami maka har mutane uku hudu biyar sun ce kai wane ka rame ko kuma kai wance ki rami alamu ne yana nuna cewa yana gudawa ko kuma yana yin amai na gaba akan samu yayin da ka ja fatan mutum in ka zo sakewa madadin ya koma yadda ya kamata kamar robali amma kuma ba zai koma da kyau ba saboda babu isasshen ruwa a cikin fatin mutum da har zai taimaka ya kara masa irin wannan elasticity din nan mutum bai cika yin zufa ba duk da a zo a ce gashi ana rana ne sai ga mutum baya zufa saboda dama akan yi zufa ne yayin da aka samu ruwan a jikin mutum da har za ka iya zufan shi waje to wannan kuma gabaki ɗaya ba ma ruwan to haka ma kuma zufa ba zai zo ba akan samu wani abu shi washerman sign alamun shi shine kawai a ce maka yau ne kayi minti kamar talatin zuwa awa ɗaya kana wanki hannunka yana cikin ruwa dan wannan layi layin da ya tsoka za su yin nan wanda za gan shi ya fito ya yi fari sosai haka alal misali to shine alama na washerman science amma ba wai ina nufin cewa wankin bane ya jawo haka a'a sai dai kawai yayin da mutum yake da cholera yakan ga irin wannan sak alama na washerman science din amma duk abin da ya fi tsuwartarwa ya fi daga hankali su ne manya-manya guda biyu wanda shine hypotension tare da kuma hypoglycemia tare da kuma electrolyte imbalance wannan hypotension din shine yayin da jinin mutum ya yi kasa ba na cewa mutum yana da hawan jini ba to wannan situation din kuma shine yayin da jinin mutum ya yi kasa ƙasa shine yayin da aka gwada da sphygmo manometer be it manual ne ko kuma shi digital one din ne ko mercury one din to sai a nuna cewa na saman wato systolic in kenan yayi ƙasa da 90 ko da ma a ce 89 ne yayi ƙasa to wanda yake da kwalara zai iya zuwa maka da 80 70 wani ma ba zai iya karantuwa ba saboda yayi ƙasan da in ba wani ba kai ba to za a iya rasa shi shi kuma diastolic wanda shine bugun zuciya na biyun kenan wanda ake ganewa yayin da aka gwada bugun zuciyar mutum wato yayin da aka gwada bugun jinin mutum shine zai ƙasa da 60 wato zai iya faduwa 50 tara kenan da biyar ko hamsin wannan ma yakan izuwa maka da arba'in da biyar wato jinin ya yi kasa sosai wanda in ba ƙara masa ruwa ba a cikin kankanin lokaci Allah ya sauke za a iya rasa wannan bawan Allah za a iya rasa wannan bawan Allah hypoglycemia shi na yadda suka mutum ya yi kasan da babun mamaki bane ko magana ba zai iya maka ba balle a ce maka zai iya tafiya ba zai iya daga hannu shi ba ba zai iya nuna wani abu ko kana magana ba dole jika ba saboda sukan jikin shi ya yi kasan da yanzu nan zai iya bige shi a iya samun abu shi hypoglycemic coma wanda ake tsoro daga cikin manyan electrolyte imbalances din da ake samu kuma irin su hyponatremia suna ciki yayin da sodium din jikin mutum yayi kasa hypokalemia yayin da potassium din jikin mutum yayi kasa hypomagnesemia yayin da magnesium level din jikin mutum yayi kasa haka ma kuma irin su wato ainihin hypocalcemia yayin da calcium jikin mutum yayi kasa tare da irin su bicarbonate irin su chloride da sauransu da sauransu wanda dukan su dai sinadarai ne wanda suke taimakawa gurin magana gurin motsi gurin tunani gurin wato ainihin duk abin da mutum yake yi yau da kullum wanda yake kara masa lafiya to babu su a jikinka to a dalilin haka yanzu wannan mutum sai a zo a ce maka an rasa shi gabaki daya a duniya yanda ake gane mutum yana da wannan kuma asibiti mukan iya daukan wannan bagiran sai mu je mu gwada shi amma da yake is a clinical diagnosis wato abu ne wanda kana gani a ido ba sai tsaya ka bata lokaci kana wani su gwaje-gwaje manya-manya ba za ka fara treating din shi ne to mu cika daukan abin da wasa ba mukan fara wato treating wannan mutumin ne akan lokaci ba tare da bata lokaci ba shin yaya ya kamata a kula da mutum da ke fama da cutar kwalara kulawan da ake bukata mutum ya yi hanzari ya fara yanda ya gudawa sau ɗaya sau biyu kar ya kasa kasance ya samu na ukun wanda kuma babban shine ya samu ruwa mai tsafta isasshe sosai sai sa suga kamar akalla cokali kamar shida zuwa takwas a ciki sai sa gishiri cokali kamar biyu a cikin wannan wato ainihin roban ya gaura ya ta sha ya ta sha ya ta sha daga nan ya kama hanya ya je asibiti kar ya tunanin ruwan gishiri da sugan da ya sha din nan mai yawa zai sa ya tsayar da gudawan a'a abin da yasa aka ce a yi sha wannan ruwan gishiri da suga na ORT ko kuma ORS tunda mutum ya yi amai ya yi gudawa ai ya yi losing ruwan jikin shi ne yanda yake causing wannan rapid dehydration din so the best way da ka yi replacing din shi kuma shine ka sha abubuwan da na faɗa ana zuwa asibiti mu kuma daga nan ne zamu daura akan flute din da ya kamata ringa lactate ne normal saline ne daros ne depending on abubuwan da suka yi muni a cikin ka shine yawan abun da zamu baka sa ba mu mamaki bane kaga wani an sa masa ledan ruwa na duka ledan ruwa har guda talatin a rana sai ka zo ka ce an sa masa yawa bai yawa ba saboda in ba a sa masa ba za a iya zuwa a losing din shi wannan ma har sai an sa masa kanula guda biyu ko guda uku don a samu ya yi maza wannan ruwan ya shiga jikin shi in ba haka ba za a iya rasa shi a take cikin ƙasa da awa ɗaya ko kuma awa biyu. Daga karshe wasu hanyoyi ne ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara. Na farko dai duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu ko da ma a ce mangoro ne lemu ne ayaba ne kankana ne rake ne yana da kyau mutum ya wanke shi da ruwa da sabulu na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda hali tun daga kan gwiwan hannu ya yi ƙasa ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba Na uku kuma in akwai farce a hannunka ko akwai farce a hannunki datti yawanci yana yawan zama a gurin musamman yayin da ake yin bayan gida a yanke wannan farcen ga baki daya inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin a kiyaye cin abinci a waje musamman abincin da ya kasance cewa an dafa shi ne ko kuma abincin da ya kasance cewa an bar shi a buɗe ana sayarwa ne inda hani ka koma gida ki koma gida ki ci abincin ki a kiyaye shan ruwan rijiya musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida in aka kalla in ba sami mita hamsin ba to gaskiya wannan ruwan rijan a bashi a wanki a bashi a bayan fulawa akwai rigakafi kuma da ake ma wanda suke izuwa daga wani ƙasa wani washe dukoral su yi wannan vaccination din. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi